Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 16 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji hasashen masana da gwamnati. dukkan makomar yaƙi da ta'addanci a Najeriya muddin sabbin jiragen yakin da Amurka ta amince ta sayar wa Najeriya suka iso. domin abu ne da zai karfafa zai kuma haɓaka yaƙi da ta'addanci ba wai a arewa maso gabas ba a har jihohin arewa maso kuma da kuma jihohin arewa ta tsakiya. kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku amma fa maimaici Akwai labaran wasanni da Murtala Sanyina kan gabatar, za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi cewa ta haramtawa Prime minister Birtaniya Boris Johnson da sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss da sakataren tsaro Ben Wallace da wasu jami'an gwamnatin Birtaniya su goma da 'yan siyasa shiga kasar Wannan matakin na zuwa ne a matsayin mai da martani ga mataki mai zafi da ba a ga irinsa ba a baya da gwamnatin Birtaniya ta ɗauka musamman na sanya takunkumi a kan manyan jami'an Rasha a cewar wata sanarwar ma'aikatar. ta kuma kara da cewa nan ba da jimawa ba za ta fidda karin wasu sunayen fadar kremlin ta bayyana johnson ɗaya daga cikin masu goyon bayan ukraine sosai a matsayin wanda ya fi taka rawa a ƙoƙarin nuna ƙin jinin rasha a makon da ya gabata johnson ya ziyarci kiev inda shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky suka yaba wa juna akan haɗin gwiwarsu tun bayan mamayar rasha wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure ya kife a gabar tekun libya inda akalla mutane 35 suka mutu ko ake kyautata zaton sun mutu a cewa hukumar kula da masu ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira iom a Takaici a yau asabar hukumar ta ce hatsarin jirgin ya auku ne a jiya juma'a a kusa da birnin sabratha da ke yammacin libya wani muhimmin wuri da bakin haure da galibin su 'yan afirka ne ke fara irin wannan balaguran mai cike da hadari ta tekun bahar rom hukumar ta iom ta ce an gano gawarwakin bakin haure shida yayin da ba a san inda wasu su 29 suke ba kuma ana kyautata zaton sun mutu nan take dai ba a san takamaimai abin da ya haddasa kifewar karamin jirgin na katako ba Wannan bala'in shine na baya-baya da ya shafi bakin haure da ke tashi daga arewacin Afirka zuwa kasashen turai don neman makoma mai kyau. A makon da ya gabata kadai, akalla bakin haure 53 ake kyautata zaton sun mutu a gabar tekun Libya a cewa hukumar ta IOM. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Ghana, Fulani makiyaya tara ne suka rasa rayukansu wasu biyar kuma suka jakkata. sakamakon harin da wasu 'yan kabilar kwankwamba suka kai musu a garin zakwali da ke arewacin kasar ghana an kona gidaje 64 tare da sashi, shanu fiye da 80 abin da ya tilasta wa al'ummar ƙauyen da dama tserewa domin neman mafaka wakilin muryar amurka hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Harin da aka kai ma matsugunin Fulani da ke zakwali daura da yande a jihar Arewa mai nisan kasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara tare da jikatar wasu. Rahotanni dai sun ce wasu al'umman kabilan Kwankwamba da ke jihar suka gano gawar wani dan kabilar su da sanyin safiya. kwasan suka yi zaton 'ya'yan kabilan Fulani ne suka aiwatar da wannan kazamin aiki kamar yadda Darakta Janar din sashen gudanarwa a hukumar 'yan sandan kasar Ghana DCOP Muhammad Suraj ya mini ƙarin haske. Ai abin ya faru tsakanin yandi da sabo bane. Wato tita ne Kwankwamba tita ya fito yandi za shi ne wanda aka shutu shi wa ya shutu yanzu ake investigation fulani ya shutu badogo mai shutu mamfuris ya shutu nan da nan da waɗansu kuma suka kai ma yan fulana wanda aka gani ko ba nan abu ya faru ta bar ma yan sanda su investigate amma sai su ma su ka kai ma waɗanda kari yanzu ga taking the law into their hands kenan to ka gani abin da ba mu so gane kenan sai sa yanzu ga waɗanda suka yi wannan sun gudu sun shiga cikin daji ana neman wata baiwar Allah yar gunin ta shaida mini cewa sun shigo mana a cikin kauyen mu kamar dai za su farauta nan da nan suka fara kashe mutane amfani tare da kona gidajenmu sun kashe yan uwaye na uku yanzu haka ba mu da gurin fakewa kuma ba mu da abinci. Na dai tuntubi sakataren kungiyar kabilan Fulani a Ghana Yakubu Musa Bare a inda yake cewa suna bukatar da gwamnati ta yi adalci tare da tallafawa waɗanda wannan al'amarin ya ritsa da su. Mutane tara suka mutu mutane biyar na kwanci hospital gidaje ɗaya ɗaya ɗaya sittin da kudu aka kona shanaye dai ba a da dama wa'anda dai muka samu labarin shine tamanin da ba a gani ba sa'annan yara da mata mun zo mun iske wurin wallahi duk an kone waɗansu arzikin su duka da abincin su da suka ajiye da zai kai su ko bani next year duka sun kona yara biyar ba don su ba duka suna daji wallahi ko akwai wani ɗauki da gwamnati za ta bayar ministan jihar arewa shani alhassan shu'aibu ya ce gwamnati za ta samar mahulana wanda wannan al'amarin ya da su guraren da za su fake tare da abinci. We will look for them. We will look for food aid for them because the numbers are great. A karshe dai 'yan sanda sun ce suna aiwatar da bincike domin ajiye doka a mazauninta. Yanzu haka muna da polisai ɗari da wani abu a leadership mu commissioner of police Mr. Bunga, Northern Regional Police Commander da crime of an ana ana investigate yadda za a yi fulana wanda komi hankalin ya kawo da koma an kawo trauma psychology ana na ana yi musu magana yadda hankalin zai kwanta. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. a gaida hamza da wannan rahoto a kuma gaida maryan da labaran duniya wanda To jama'a yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba yayin da 'yan ta'adda ke dada takura najeriya amurka ta amince da daɗaɗɗiyar buƙatar najeriya ta asayar mata wasu nau'ukan jiragen yaƙi masu saukar ungulu da ke aiki da dare da kuma rana al'amarin da gwamnatin ta najeriya da kuma ƙwararru ke ganin zai matuƙar canza al'amura daga abuja ga hassan na kaina da cikakken rahoton wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce Amurkan ta amince da ƙara saidawa Najeriya wasu sabbin jiragen yaƙi irin na zamani guda 24. Jiragen yakin masu saukar ungulu samfurin Bell AH-1Z Viper kudinsu ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 997 da za haɗo su da kayan gyaran su, na'urorin da za su ke auna inda ake son kai farmaki da kamarorin kallon ko'ina garas hatta a cikin dare. Tuni kuma gwamnatin Najeriya ta kira wannan a matsayin gagarumin ci gaba kamar yadda kakakin shugaba Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu ke shaida min. Wannan gagarumin ci gaba aka samu tun kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki. Gwamnatin Najeriya mai ci a wancan lokaci take ta bibiya da gwamnatin Amurka ta yadda ta sayar mata irin jiragen nan. Aka ki sayar ma Najeriya saboda ana zargin keta hakkin bil'adama a Najeriya wanda gwamnati ta yi wancan lokaci. Saboda haka ashe tun da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta keta hakkin bil'adama ba wannan zargi a kanta ba da dalilin da za a ce an hana sai da masu waɗannan jirage a wannan lokaci saboda haka mu murna muke farin ciki muke da yin wannan domin abu ne da zai ƙarfafa zai kuma haɓaka yaƙi da ta'addanci ba wai a arewa maso gabas ba a'a har jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa ta tsakiya. To shin su waɗannan jiragen yaƙi menene su? Tambayar kenan da ne wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi, Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Daga shi wannan jirgin Viper kuma an kera shi ne don ya yi aiki dare da rana ko cikin dare zai yi. To maganar gaskiya a yanzu ba mu da jirage isassu waɗanda yake za su iya aiki da dare ko da rana. Sannan kuma yana son mutane su gane wato shi sha'anin jirgin sama na yaki to kowane da irin aikin da zai yi. Kowane jirgi yana da irin aikin da zai yi. Yanzu kamar yakin da muke yi da 'yan ta'addan nan. Kana son jirgi wanda yake idan ya ji motsi a wani wuri zai je wurin bayan ya je wurin zai tsaya ya dinga shawagi yana zaga wurin ya ga abin da ya gani in nan shine kafin ya saki to kaga jirgi mai saukan angulu zai iya maka wannan amma jirgi mai mikakken fikafiki shi in ya tafi ba zai iya maka ba zai iya wannan shawagin ya tsaya yana yi ba to shi helicopter kaga zai iya wannan in ta kama ma zai iya sauka a wurin ko a wurin gona ne zai iya sauka ko wani filin kwallo ne zai sauka ya tabbatar kuma ya zagaya ya tabbatar da abu na to ka ji karfin da wannan sayan wannan jirgin zai mana wanda yake a yanzu ko bamu da shi ko kuma muna da shi kaɗan. Hausa mai ritaya a rundunar mayakan saman Najeriya, Air Komodo Baba Gamawa, na ganin da irin wannan karin hoɓɓasa lalle kam kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. insha Allahu da wannan hubbasawa da gwamnatin tarayya ta yi na tabbatar maka da cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har ma da turare kuma insha Allahu za a samu nasarori a kan irin waɗannan abubuwa da ake yi saboda yau in ka duba a duniya gaba ɗaya yaƙi ya koma sama saboda haka samu waɗannan jirage za mu samu ci gaba za mu samu nasarori a wannan yaƙi da ake. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, yanzu kuma ga maimaicin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. don Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? Shin da mai al'ummar jamhuriyar Nijar za su fitunawa da shi? Masu tambaya kwamar kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum iya Hausa. Don Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi Gare bukar Idan masu tambayar Comrade Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare. Ga ansar da wakilin mu a Maradi Mansur Sani. ya samo daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a maradi bula maligari wanda ya ce alai mansur an aihi alhaji garema bukar ranar biyu ga watan biyu na shekara da tara a garin mainin surwa alhaji garema bukar dan kabilan bare ne ake cewa don alhaji garema bukar bare mutum ne na ƙasar mainin surwa Eh, kuma ɗan gidan sarauta ne na mai nasorowa eh, alhaji graham bukar ya rasu ya bar mata biyu da yara guda shidda ya cikin yara guda shidda babban namiji ne sauran karnan shi 'yan mata ne bangaren abin da ya shahi rayuwar shi dami-dami ya yi kahin girma har ya zama fitaccen mutum eh alhaji Giram bukar dai a takaice ya yi lakwal na 'yan jarida eh, don shi jarida karanta shi yayi bayan shi ya yi karatu diya na karin ilimi sahu-sahu kuma eh, ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1999 shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar nijar wanda sun ka sa jarida mai zaman kanshi ta girku a nijar. tunda duk wahalan eh, girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiyya ma a ƙasar nan a wani irin matsayi ya rika ko a bangaren uh, gwamnati ko siyasa ko wani abu alhaji girman bukar a bangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma mene sorowa ya zama depute eh, national na eh, kasan mene sorowa ban da dan majalisar dokoki kenan alhaji girman bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma mene sorowa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma tsoro tsoron kan kanshi wanda ake cema konsaye bancin haka eh, alhaji bukkar bukar eh, ya zama shugaba na rediyo eh, na gwamnati bangaren damagaram da doso a bangaren abin da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa becin kafuwar gidan rediyo amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta daga wancan lokaci zuwa yanzu eh, kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda in ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida Paske ita jarida tana da wannan abubuwan. In ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza baka iya jarida ko ma gida ka zamna. Mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai sa a yi shi. Kuma Alhaji Grema duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma ya siyasa shi a wancan lokacin yanda siyasa shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan don saboda mutane su ji ne ko mi ke kasancewa da ina da ina rediyo amfani ta tasiri a kasar Nijar ta dalilin Garema Bukar ya kafa ta kuma mi za a iya cewa ko da yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan ne mutanen ma Nijar za su kalla su tuna Garema ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin niger musamman mata maraɗi wannan a shekarar 1999 aka bude ta kahin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyar nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jihar da aka zo aka girga ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da talabijin yawa wanda program na yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi shi duk wuri in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma alhaji girma mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya yi aikin ka tsakani da allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abin nashi ne amma shi zai tambaye ka kai ne in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ayi wani abu zai ce kaiwa ne ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Girema wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa na shi ne e eh, lalle alhaji garima bukar ya bar mu eh, yanzu abin sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abin shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne domin ne al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a can za su kallo su ce lalle garema ya yi wani abu a Nijar. ai alhaji mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kaso a yi menene ya kiyasai sai da ya buɗe ma 'yan jarida ai wannan burtali ne aka buɗe ma 'yan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama ma ratata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yayi tun da ya san wata rana ba zai kwana a gidansu ba wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar ne eh kusan in na faɗi <laughs> kakace dan mai gidana ne eh, eh alhaji garma bukar a dan jarida mai zaman kanshi a nijar ba yi kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ayi kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over eh mutum ne wanda kuma wajen kyauta ya yi nisa eh wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta ya yi nisa sai dai allah ya bashi lada sai kuma tambaya kan tarihin lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan malam yusuf bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashen tarihi na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala ya bayar kwanan baya frederick john elfrey lugard an haife shi ne a india a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda soja ne na wato kasar burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a nan ne kuma ya haifi lullugan a 22 ga watan janairu shekara ta 1858 sannan shi lugat yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yanar na mulkin mallaka daga shekara ta dubu da tara da ɗaya zuwa shekara ta dubu da dari tara da ishirin da takwas sannan ya yi gwamna a hong kong a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba ɗaya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin Najeriya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyar daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ne kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo su arewacin najeriya shine george goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin 'yan jari hujja wanda aka kafa a nan najeriya wato royal niger company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar burtaniya mm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida sannan an haɗa arewaci da kudancin najeriya daga a ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagoranci shi Frederick John Delphi Lugard wannan inda da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong wannan shine dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da lugard ya yi a shekara ta dubu ɗari tara da goma sha hudu mm. akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin najeriya mutane suna tafiya daga arewacin najeriya suna kasuwanci a kudu mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin najeriya ta fuskar kasuwanci sannan daidai da jihadin shehu dan fodiyo sai da ya kai wurin kafa daular ilorin saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da lugard bai hada arewaci da kudancin najeriya sun zama najeriya ba da najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayinta na kasa guda hmm. amma wanda ya hada arewaci da kudancin najeriya da hmm. tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine frederick john elfin lugard To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wakilinmu a maradi mansur sani da wanda ya bayar da umarni haile haile da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai To kash masu sauraron mu sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilai ba za mu iya gabatar muku da labaran wasanni ba. amma kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. ta mai ce kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko si da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san a zanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani zaɓe. kafin wani ka zamto konawa. Ka sanya 'yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa. yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To ni ne Ibrahim Sala Modibo daga Kumasi. Alhamdulillah na samu amfani da yawa da ina jin in zan ambata lokaci ya kai na shan ruwa. Abin da zan gaya ma shine farko na samu abu ɗaya da na san ina yi shine mafi yawanci ina yi in sai da bino ko in sai wani abun buɗe baki in bayar da jiya ba in yayin shi amma yanzu alhamdulillah ina yi gwargwado rifirashi ka ta muddu rijilaika wai gwargwadon ka kake miƙe ka sannan kuma na biyu ina jin daɗi kuma ina tare da 'yan uwaye kowa na kawo ababa daban-daban da baki da shi na fahimci na samu wani fa'ida daga wajen na shine na ukuwa 'yan uwantaka tsakanin mu don nan ga akwai faila akwai tijjaniya akwai dai alisunna akwai mun amma duka mun haɗu waje ɗaya muna buɗa baki insha Allah ina jin ina cikin fa'idan da na samu shine yan kasa sunana Abdul Muhammad eh, ni matashi ne kuma shi fa'ida dai game da batun watan Ramadana eh, shi mu ce dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya karfafa mu kamar yadda muke yi cikin azumin ga Allah ya sa bayan azumi ma mu yi shi haka nan dai da aka shiga azumin ga dole mun saba alheri amma da aka shiga azumin ga alherin nan ya yi karu wallahi shi kuma ya sa mana tausayi don kana ka ga yadda wani ke yana za iya ci safuru ma wani yayi kana ga kamar ba zai bane yasa mun gode da Allah mun ma da Allah ya rufa mana asiri muna ya rufa mana wani asiri game da kuma wanga fa'ida kuma wallahi ya bar kamar mun sa muna askar da mun aiki muna turare ta ne muna mu aiki, da ga tabi shi mu je tafsiri farko kuma back in the days satin sunday sunday wani party muna mu vanish wani a hama ziri mun gode da Allah wallahi kuma muna gode da Allah dan da ya yi mu haka nan ya sa mu nasuru Allah kuma jishan Allah sa mu da shi haka nan har bayan Ramadana. To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. A yau Asabar ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi cewa ta haramtawa Prime Ministan Birtaniya Boris Johnson da sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss da sakataren tsaro Ben Wallace da wasu jami'an gwamnatin Birtaniya su goma da 'yan siyasa shiga kasar ta. Wannan matakin na zuwa ne a matsayin mai da martani ga mataki mai zafi da ba a ga irinsa ba a baya da gwamnatin Birtaniya ta ɗauka musamman na sanya takunkumi akan manyan jami'an Rasha a cewar wata sanarwar ma'aikatar. ta kuma kara da cewa nan ba da jimawa ba za ta fidda karin wasu sunayen fadar kremlin ta bayyana johnson ɗaya daga cikin masu goyon bayan ukraine sosai a matsayin wanda ya fi taka rawa a ƙoƙarin nuna ƙin jinin rasha wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure ya kife a gaɓar tekun libya inda akalla mutane 35 suka mutu ko ake kyautata zaton sun mutu a cewa hukumar kula da masu ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira iom a takaice a yau asabar hukumar ta ce hatsarin jirgin ya auku ne a jiya juma'a a kusa da birnin sabratha da ke yammacin libya wani muhimmin wuri da bakin haure da galibin 'yan afirka ne ke fara irin wannan balaguran mai cike da hadari ta tekun bahar rome hukumar ta iom ta ce an gano gawarwakin bakin haure shida yayin da ba a san inda wasu su 29 suke ba kuma ana kyautata zaton sun mutu nan take dai ba a san takamaimai abin da ya haddasa kifewar karamin jirgin na katako ba a kasar ghana fulani makiyaya tara ne suka rasa rayukansu wasu biyar kuma suka jakkata sakamakon harin da wasu 'yan kabilar kwankwan ba suka kai musu a garin zakwali da ke arewacin kasar ghana An kona gidaje 64 tare da sace shanu fiye da tamanin, abin da ya tilastawa al'ummar ƙauyen da dama tserewa domin neman mafaka. To Allah shi kiyaye da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wasalam